Bismillahir Rahmanir Rahim. Kazar kwanci kashi na talatin da uku. Jifa-jifa sukan haɗa idanu ba da gayya ba, kuma lokaci guda su ɗauke kai. Ya riga ta tashi wannan karan, saboda yana da aikin da zai yi. Mitin za su yi ta zum da wasu ‘yan ƙasar waje, do a kan kamfanin nasa na can. Har ya so tafiya ya tsaya ya ɗan jiyo. Idan da hali ki jinkirta gyaran ɓangare na, zuwa nan da ƙarfe ɗaya, akwai aikin da zan yi mai muhimmanci ne to Allah ya ba da nasara addu'a ta ta sa ya jiyo gaba ɗayansa har gagga jikinsa yana murmushi ya limshe idanu kaɗan ya buɗe a kanta ya ce ke ba kya rowa addu'a ne da ya murmushi ita ma da ɗan mamaki ta ce rowar addu'a dama akwai masu sai ya ɗan taɓe baki gami da ɗaga kafaɗa kaɗan amma kuma ya rasa amsar bayarwa da haka ya ce ƙila daga nan kuma ya juya ya koma sama ta bi shi da kallo tana dariya kaɗan banda mainawa yake rowa addu'a ita kan bata taɓa ji ba ta dai lura kenan yana jin daɗin addu'arta da haka ta ji za ta ƙara ƙanyi wajen yi mishi a fili da ɓoye ɗan ƙauye ya yi agogo Fadashin da ya fito daga bakin babban baiwa Fulani kenan wato Sailuba. Sailin da ta shigo falon Sadiya ta iske ta tana zaune tana shan haɗin fruit salad. A gefenta kuma Binta ce zaune ta mai da hankali ga kallon shirin daɗin kowa a talabijin. sai ko karima da ta buɗe musu kofar sau ɗaya sai luwa ta taɓa shigowa sanda gimbiya saurata ta zo amma hakan bai sa sariya ta gane ta ba ko da dai bai wuce na mamaki irin kallon banzan da haɗaran da ta dinga mata ba a waccan shigowar kai ka ce ta fita matsayi a gidan wannan karan sai luba ta take da wata budurwa mai sanye da kayan da zuwa yanzu ta gane yunifom ɗin bayan gidan ne kamar ba su da sukunin sa wata sutura da suke so sai ranakun juma'a a yadda ta ji daga bakin su Karima da Bintu. Har a ranakun bukukuwa a gidan da kuma shagalin sallah suna iya sanya stress kamar kowa. Sanda zuwa, cewar Sadiya tana mai da cokali mai yatsun da ke hannunta a cikin bol ɗin da ke ajiye akan teburin gabanta. Sai da Sailuba ta ɗan yatsa na fuska kafin ta gaishe da Sadiya kamar ba ta so. Barkanki da rana, an wani lafiya? Dama mai girma Fulani ce ta turo ne. Abin da ta furta kai tsaye kenan ba da ko ba sadiya dama ta amsa gaisuwar tata ba da da karima suka dan kalli juna da mamakin sailuba ko da yake ba yau suka san ba ta da kirki ba su kansu a farkon zuwa su masarautar daga wadda ta bada kyautar su sun sha wahala a hannunta matsayinta na babbar baiwa da ta jima a gidan kuma iyayensu da ma yara da jikokinsu duk suna nan sadiya ko jin an ambaci surkarta sai ta ƙara mai da hankali sosai ga sailuban bayan ta dubi yar budurwar da bata fi shekarun ta ba kyautar baiwa ta baki kuma tana da tabbacin ba za ki yi kyautar ta ba sunanta jidda idan ma babu gurbin wani abu da za ta yi miki to bisa umarnin fulani ta ce a maida ɗaya daga cikin karima da binta can ita kuma ta maye gurbin ɗaya abin yi wa sadiya wani irin girma a kai ta ji gaba ɗaya ranta babu daɗi wannan ai sai dai kai tsaye ya zama umarni ba wai kyauta ba ta ɗan dubi binta da karima waɗanda kansu ke ƙasa jikinta ya sanyi ta fara sabo da su suna da daɗin zama ga kuma ilimin da suka fara bata na yadda lamarin masarautar ke gudana ta ji za ta karɓi jida saboda kiran da sai ta mata da umarnin Fulani amma ba dan ta san takamaiman abin da za ta riƙa yi ba bangaren mijinta ne dai har abada in dai da rai da lafiya ba ta ga abin da zai sa ta bada fuska wata ta gyara ba a cewa Fulani na karɓi kyautarta da girmamawa na kuma ji daɗi Allah ya ƙara girma ta faɗi tana ɗan murmushi Zailuba da har a sanaranta a haɗe yake ta amsa zan isar da godiyarki na bar ku lafiya daga haka ta miƙe daga zaunen da ta yi akan kafin ta fice tana barin jidda a nan zaune ita kuwa sadiya ta kai duba ga tafkekin agogon da ke bangon ɗakin saura mintuna kaɗan ɗaya ta buga wato dai maina ya kusa kammala mitin ɗin da yake yi ta dubi jidda baka ce ga wasu billaye a gefen ta duka biyu jidda ba tare da ta kalle ta ba ta ɗan ƙara rankwafa kai na'am ranki ya daɗe sadiya ta girgiza kai anti za ki rika ce min kin ji ko dago ki kalle ni ta dago kai ta dube ta ina fatan za mu zaman amana da ke ta yi saurin mai da kanta ƙasa kirjinta na lugude tana tuna babban makasudin kawo ta aiki gida amma a fili ta daure ta gyaɗa kai ta ce da yadda Allah ba za ki same ni mai cin amanar ki ba anti zan zauna da ke da zuciya ɗaya tana murmushi ta amsa da Allah ya sa Don kuma ta gabatar mata da Karima da Bintu matsayin masu taimaka mata da wasu aikace-aikacen. Ta ce dai ta dinga taimaka musu da wasu ayyukan. Daga haka kuma ta miƙe a ɗan gaggauce ganin har karfe ɗaya ta buga da mintuna. Kamar jiya, haka ma yau ta ɗauki kayan abincinsa nake-nake har Karima na taimaka mata da zuge ƙofar gilashin hawa bena. Je da ta bi ta da kallo. Baya fala, amma kuma ga takarduna akan kujeru da tebur da tarkacen wayoyinsa da ma laptop. ga dukkan alamu bai jima da shiga ɗakin ba ta ajiye tire ɗin a gefe tana so ta tattara amma kuma sai take tunanin ko dai bai kammala da su ba kawai sai ta nemi wuri ta zauna tana jira ya fito ta ji ko yanzu zai ci abincin ba ta jima a zaune ba sai gashi a farko kasancewar bai san da mutum ba sai da ya ɗan firgita amma kuma iyaka zuci ne bai nuna a fuskarsa ba barka da rana ta yi furcin cike da girmamawa bai amsa ba sai da ya shigo fala ya nemi wuri ya zauna yana dan kwanta da kai a jikin kujera dan ya dai ya gaji ga yunwa barkan ki dai me na samu ya ƙara shi yana kai duba ga inda ta aje kayan abincin da ya hango daga yanayinsa ka san yunwa yake ji ta kuwa miƙe tana dubansa ina iya tattara takardun kansa kawai ya gyaɗa yana ƙare mata kallo anya ko za a kira surarta da ciko kai wannan ya daina masa kama da a cuci ya kau da kai yana lamshe idanunsa cike da ɗan jin haushin kansa to wai menene dalilin da zai riƙa yi wa 'yar mutane kallon ƙurilla alhalin so yake kawai su saba su ɗan shaƙo ya zame mata kamar abokin shawara ya tana wayar da abdulmajid ya masa ajiya bayan fitarsa yin ɗagawa ya saboda bai ma san me zai ce masa ba to kiran na menene bayan da ya gama aikata abin da ransa yake so idan ya ce baya kewa ɗan uwan nasa ma ya yi ƙarya amma kuma har yanzu yana fushi da shi fushi sosai kan wannan zalunci da yawa 'yar mutane da ma watsa iyayensa ƙasa a idanu ya buɗe lamsassun idanunsa waɗanda gajiya da yunwa da bacci ke ɗawainiya da su yana duban sadiya ta nutsu wajen zuba masa shinkafa da miyar kayan ciki to wai shi ya san farida amma kuma idan har zatansa akan sadiya na ciko ya kasance ba haka ba ne ya rantsa bai ga abin da farida za ta nuna mata ba ƙuruciya hasken fata dogon hanci daradaran idanu labanta kamar da reza aka yanka yan bismillah muryar da ta katse shi daga tunanin da ya cilla gaba ɗaya sai kawai da kai yana ɗan shafa su masa cike da jin kunya kamun da ta yi masa kafin ya waske ya zauna sosai ita kuwa sariya da rawar hannu ta kammala zuba masa abincin saboda ta saci kallonsa ya fi a kirga tana ganin idanunsa da ke mata matuƙar kwarjini a kanta kirjinta ya ci gaba da lugude ta kasa gane dalilin wannan kallon ƙurilla da kyar ma ta iya samun damar mashi magana ganin ya gyara zama ne yasa ta ɗan miƙe ta buɗe fridge ɗin da ke falon goran ruwa da lemo ta fido ta ajiye gami da ɗaukar kofi ta tsiyaya masa ruwa kasancewar hailata ta zo ya sa bata yunkurin tafiya gabatar da sallah ba sai ta soma ƙoƙarin shiga ɗakinsa da zimmar gyara abincin fa maina ya furta ba tare da ya dube ta ba wannan karan na sha fruit salad ba jimawa ba na jin yunwa sai zuwa anjima bai ce komai ba ya bismillah ya fara cin abincin ita ma ta yi wuta faɗa ɗakinsa sai a lokacin ta sauke na nauyi ajiyar zuciya na samun nutsuwa a hankali ta taka ta fara kwashe kayan da ya cire ta saka a kwandon da ke can gefe na kayan wanki wanda tsinsa kuwa ta tattara tana tunanin ko ta wanke su ko kuma ta basu duk da a da yayyinta suka yi mata har da na wanke su tas amma kuma gudun wata fasara daga maina Ya sa ta tattare su guri guda ta ajiye bayan ta ninnake ta fito ta ɗauki tsintsiyar laushi da abin kwashe shara ta koma har a sannan bai kammala ba dole bata ƙara sa ba ta ji a jikinta dai kamar ya bi ta da kallo sai da ta kammala gyaran ɗakin kafin ta faɗa wankin ban ɗaki bayan ta cire abin hannu da agogonta ta ajiye a gefen gado ta saba ko a gida idan za ta yi muddin siket ne a jikinta to ba sai ta ɗage shi sama har zuwa ya wuce gwiwarta ko kuma ta cire shi ta ɗaura zani to ba ta yi cikin daɗin rai da haka ta tattare suke ɗinta har ya haye gwiwata tunaninta ai ba zai shigo ba tunda dai ya san tana ɗakin da haka hankalinta kwance ta shiga aiki cikin jakuzi ɗin ta shige ta hau wankewa da ruwan omo mai ƙamshi da ya sha haifo baki kama muryarsa ta razana ta garin ta jiyo santsi ya kusa kwasarta da sauri ta kama makunnan shawa ba tare da ta ankara ba ruwa ya so ma jiƙa ta tsabar ma tsoro ya sa ta kasa kashewa Ba ta yi aune ba ta ji hannun maina akan kogonta ya jawo ta da sauri kafin ya sa hannu ya kashe shawa inda ma Allah ya takaita mata ruwan sanyi ne idanunta a rantsi ta kasa budewa sai da ta ji ya daga ta cak ya fito da ita daga ciki kafin ta zaro duka idanunta tana kallon sa. shi kuwa bai ko dube ta ba har sai da ya dire ta a kofar ban ɗakin matsananciyar kunya ta sa ta sa da kanta ƙasa tana gyara zaman siket ɗinta. Shi ya kokau da kansa ya daga kallon ƙurilla da yake bin surata da shi, tun daga sama. Wanda ruwa ya jiƙa mata saman riga ya kwanta lif a fatarta, har zuwa san santala talan ƙafafunta fara ƙal, da sun ma fuska ta haske. Ya koma ban ɗakin ya ɗauko farin tawul wankakke a jikin towel hanga. Ya miƙa mata yana sata kallon silin kitsanta da ya kwanta lif a gadon bayanta. Sakamakon ɗan kwalinta da ya zame ya fice, sanda ya ɗauko ta. Kina iya amfani da shi, take care please ta kai hannu ta karɓa don godiyar ma ta kasa sai kirjinta da ke lugude ba ta ƙara sauraron komai ba ta shige ban ɗakin karo na biyu har da ɗan gudunta maina da ya ƙarasa wajen kayansa da nufin sauya riga ya juyo yana murmushi ya duba hanyar da ta bi wannan karan ma har da rufo ban ɗakin dan taɓe baki yana son kawar da abin da idanunsa suka gani na daga ƙirata amma kuma ya kasa Ali ya sauya riga ya fice zuwa ban ɗakin falon don ya kama ruwa ya alaula ba ta fito ba. Wayoyinsa ya ɗauka da makullin mota ya fice, har a sannan murmushi ke zo masa da zarar ya tana da sadiya. Ita kuwa sai da ta ji fitarsa a ɗakin, kafin ta ƙarasa da sauri gaban madubin da ke bangon ban ɗakin tana kallon jikinta. Kirjinta daga sama ya bayyana, ga kuma ruwan da ya jiƙa mata rigar daga sama ta kwanta a jikinta. Haushin kanta ya kama ta, ta cije leɓanta. Yanzu da wani ido za ta ƙara duban maina. Da ɗan dunguri kanta da yatsa kafin ta jaguntun tsaki har ta juya ta kuma jiyowa a hankali ta kai hannunta kogonta wai fa ya riƙe mata nan ko na shiga uku ta furta a zuci kamar lokacin ya faru da tuno ai har ɗaga ta ma ya yi cak ta koyi saurin rufe fuskarta da tafukan hannayenta ranar da haka ta karasa gyara mai na ɗaki cikin tunanin yadda za ta haɗa idanu da shi kuma kamis ke zuba zance amma gogon kusa raba hankalinsa baya gare su da zarar ya tuna yanayin da a yau ya ga sadiya sai ya hau murmushi dan kamis bai ankara ba har da ya fahimci maina baya tare da shi da haka ya ajiye laptop ɗin ya zuba mishi idanu gana haka maina ya kalle shi an yi wani abu ne shi ma kamis ɗin wani karan murmushi ya kai zan tambaya ranka ya daɗe dan na kula kamar an fito ne daga gida kawai amma zuciyar tana can nan da nan maina ya ɗan shamur yana waskiya da ɗan jan hanci kai ka ce mara yake yi shirme lokacin aiki kami sai dariya kuma kamar ba daga gare ni hakan taɓin loba ko danguntun tsaki mai na ya ja yana ɗaukar wayar sai shiga dannawa ya batun tafiya tana nan sai dai bana jin zan je saboda motocin da za su iso daga Legas. Zan jira, dama an fi buƙata ka a can ɗin. Zai fi kyau ku tafi tare. Cikin rashin fahimta mai na ya dube shi da kyau, ba tare da ya ce komai ba. Kamis kuma ya riga ya fahimci ƙarin bayanin yake nema. Yana nufin tare da madam ɗinka. Shiru ne ya biyo baya. To akan me zai je da ita? Me za ta yi a can? Shi da aiki ne zai kai shi. Sai ya haɗe rai, don kar Kamis ya ci gaba da zancen. Ba wasa zai kai ni ba, kafi kowa sanin bana haɗa na da komai. Janja na kai Kamis sai yana murmushi, kamar kuma ba zai ce komai ba, sai ya ce haka ne. Ba lallai kuma tana da fasfot ba. nan ma zai iya janyo a ɓata lokaci ya ƙara shi yana dane dariya da ke cinsa ya san tayin ya yi wa maina kwarai. amma kuma bai gama yadda kamar ya fara son sadiya ba alhalin alamu sun fara nuna musamman ga shi da ya san waye maina tun ƙuruciya shi ko maina ya kasa cewa uffan sai ma danna wayar dole da yake bai taɓa tunanin ko dai ya je da ita ba sai yanzu ƙila ma su saba da ita sosai kawai so yake gansa tare ta sake da shi tana masa hira sosai Fulani nake duban jidda fuska ta ɗauke da zallar takaici. Kika ce ita ke gyara sa da kanta? Jidda ta ƙara yin ƙasa da kanta a ladabce, ta ce haka ne ranki ya daɗe. Makira, wato bariki za ta gwada mana ko? Hm. Shiru ya mamaye ɗakin. Ita dai jidda ƙirjinta sai lugude yake. Ta san da ranar da bata yi Fulani daidai ba kashinta ya bushe, don ta sa idan ta same ta da cin amanar ta, sai ta kashe ta, kuma ta kashe banza, tunda ita dai marainiya ce gaba da baya. shikenan ki ci gaba da aikin ki ki kula da duk wani motsinta na tabbatar sai mun kama ta da wani laifin mai muni an gama ranki ya daɗe zan bi umarnin ki zan kuma yi yadda kika ce fulani ta ƙara ɗaura fuska tana mata alama da ta tashi ta bar wajen sai luba da ke gefe ta dubi jidda tashi ki je an sallame ki ciki na rawa jidda ta meke bayan ta zuba ubar godiya kai ka ce kyauta wani zinarin aka yi mata sai luba na an fulani mai martaba ta faɗi sunan da fulani ta fi ƙauna a kira ta da shi a ci gaba da kula da takun yarinya na, ko kusa kar ta rabu wasu bayan ina kan yi zan kuma ƙara zage damtse ba za a samu wata matsala ba fulani ta jinjina kai tana ɗan murmushi tana ji a jikinta sadiya ba mata arziki ba ce musamman da bata kasance jinin sarauta ba jikinta yana ba ta za ta iya ƙoƙarin mallake maina don haka za ta zuba idanu ta ga gudun ruwanta zuwa lokacin da zai auri zaɓinta. ta duk yadda ta so ta yi wa mai na ɓoyo saboda kunya da take ji idan ta tuna yadda ta kasance a tsakaninsu hakan ya faskara saboda dole a daren ta kai masa abinci inda dai ta ji daɗi bai nuna wani abu ko a fuskarsa ba sai dai yawan sata kallanta da yake ɗanyi jifa-jifa da kyar ta iya cin lomar tuwo biyar saboda jinta take a takure ki ƙara abin da ya furta kenan daga haka ya mai da hankali ga cin nashi tuwon samobita miyar kuka da ya ji man shanu da nama ba ta yi musu wata ɗan ƙara sannan ta ƙara yunƙurin bari ƙara ya ƙara nanatawa ta yi narai-narai da fuska cikin murya shagwaba da ta zo mata ba da niyya ba ta ce allah kuwa na koshi. sai da ya ɗan kalle ta sai ta ji kunya ta sunkuya da kanta tana tunasar da kanta ba a gaban innata take ba e take matsa sai ta ci abinci sosai wai kullum cikinta a shafe kamar ba a sa abinci a ciki shi ko sai ji kamar ba ita ba murya ta ƙare mishi zaƙi a kunne ya koya ji so yake su hira su ƙara fahimtar junansu da haka ko da shi ma ya kammala ya ga ta so ma tattara wurin da zummar sauka ƙasa sai ce idan kin kai ki zo za mu yi magana ta ɗan kalle shi kafin ta amsa da to tana kowa ta ji shiru dama kuma ta san hakan ce za ta kasance tunda sun yi sallama da sibintu sai dai ganin jidda zaune ya masifar ɗaure mata kai ita ma tana ganin ta ta ɗan firgita gaba ɗaya sai ta ji ta rasa ta cewa saboda ba ta da hujjar zama alhalin dama ana yin sallar isha sadiya ke cewa su tafi ji da lafiya biki tafi ba ta tambaya tana dan kula da yanayin yarinya dama kusan kullum idan ka ganta kamar a firgice take dan san da ta zo bata kwanta mata ba babu ma kamar idan ta tuna labarin da su dada da anta safiya suka bata akan tsaface-tsafacen wasu a gidan masarauta kuma an gargade ta akan saurin yarda da mutane sabinta ma ta san irin hira da take yi da su idan sun zauna balle kuma wacce ta fito daga ɓangaren surukarta da aka shaida mata bata yi maraba da ita ba je da ganin kwandon da ke rike a hannun sadiya ta yi saurin sun da kai a ladabce ta ce ma na ɗauka za a wanke kwanukan ne anti shine na dakata girgiza kai sadiya ta kafin ta ce a'a ki bar shi ba buƙatar yin haka zan yi da kaina ki je kawai sai da safe na gode jidda hagumi ya tsatsafo mata a goshinta kamar ba fanka a fala ta yi mata sallama ta fice ta ja kofar Tsaye ta yi a bakin baranda shiga wurin tana tunani. Haka za ta tafi ba tare da kai waccan muguwar sai lubar gamsasshiyar amsa na inda sadiyan ke kwana ba? An ce ta sa idanu ko idan ta kammala ba mai na abinci shikenan ba ta koma sama. Amma kuma babu dama haka. Tunda ba ta da hujjar zama alhalin mata gidan ta sallame ta. Ta fasa tafiya da haka ta juya bayan ta kula babu idanun maza masu aikace-aikace a gidan. Kai tsaye bayan ta zagaya daidai wata baranda da aka ajiye shukoki guda biyu a cikin tukwane hagu da dama sai ko dogon wundan da ke rufe wanda akan iya buɗe shi a sha iska Allah ya taimake ta labulen da ke wurin share-share ne Duk da hanya hawa nan ta yi lungu amma kuma kofar kicin da ma ɗakin sadiya ta take iya hango su sadiya ko ƙara sa ta kishin ta ajiye kayayyakin a gaggauce ta juye abincin a kwanukan plastic ta sa a firij sannan ta wanke komai ta kife su ta rufe har da kashe fitilar kicin ɗin ta nufi bene sai ta da ta koma falon farko ta rufe ta kashe fitilun haka nan kofa ta biyu A kan idanun jidda ta hanyar da za ta sada ta da benen ɓangaren maina ganin har fitilun falon ta kashe su kafin ta hau ya sa kawai jidda ta kawo can ɗin za ta kwana da haka ta silale ta fice ko babu komai tana ɗauke da labari duk da ba mai daɗi ba ne a wurin waɗanda za ta kaiwa amma ita me ruwanta tunda ta cika umarninsu na rana